من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin da muka alkawarta wa junanmu a zuwa a cikin masjidu nuril islam don ɗaukan darasin fiku a cikin wannan littafi nazam na ashalul masalik na sheikh muhammad al-bashar rahimahullah yau nawa ga wata daidai to muna ƙarshen watan biyar ɗaya ko to ya tsaya to mun shiga watan shida cikin amincewar allah subhanahu wa ta'ala muna yi wa allah godiya tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. A wannan babi da za mu tashi a kansa yau yana magana ne akan lokutan sallah. Kun san hikima irin na masu karantarwa. Wato cikin abinda duk aka wajabtawa musulmi babu abun da ya fi sallah muhimmanci bayan tauhidi shi ya sa malam ya fara mana da aƙida ya fara gabatar da tauhidi bayan nan ya ɗauko yana yi wa sallah shimfiɗa har yanzu ba a shiga sallar ba wannan tun da muka gama tauhidi shimfiɗar sallah ake yi aka fara daga tukunna babu da yake magana akan irin kalar ruwan da za a yi tsarki da shi har aka zo aka yi ta mana bayani har muka zo kan abin da ya shafi alwala taimama har muka zo a kan abin da ya shafi jinin haiba biki da irin abin da ya halatta da mai janaba da abin da bai halatta ba tafiya dai tana ta tafiya yanzu ya gama da tsarki domin shara'i ne na sallah sai inda tsarki tun da aka fara shimfiɗar sallar ake yi ana ta mana bayani yanzu ya gama da kitabu taharati yanzu zai fara magana akan sallar to ya kamata wanda zai yi sallah a fara nuna masa wani lokaci ne ake yin asuba wani lokaci ne ake azhar wani lokaci ake la'asar wani lokaci ne ake magariba ake isha'i ba wai kawai za a yi sallah ba to dole ne a gaya maka ga lokacin kowace sallah sannan idan kasan lokacin azhar sai a gaya maka kuma azahar din ga yanda ake yin ta kaza farilla ne a ciki kaza sunna ne a ciki kaza mustahabi ne kaza makaru'i ne kaza kuma yana bata sallar to waɗannan abubuwa duka suna tafi insha Allah yau za mu tattauna ne akan lokutan sallah idan aka ce auqat jam'i ne na waqt waqt shine lokaci auqat shine lokuta haka nan wuqut shi ma jam'i ne na auqat eh wato wani zaka ga yayi ta'abiri da wuqutus salah wani ya ce maka auƙatu sala to duka wannan jam'i ne kamar yadda malam ya kawo a nan auqatu salati wannan kuma ya samo asali ne daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai inna salata ita sallah kanat ta kasance alal mu'minina akan masu imani kitaban wani abun wajabtawa ne mawqutan abun yiwa lokaci kaga kenan ba wai yin ta kawai za a yi ba dole sai a lokacin da aka ce a yi ta yanzu in kace za ka yi sallar asubahi ba wajibi bane a kanka in kuma kai asuba tun yanzu ba asuba ka yi ba don a lokacin ta bane don an riga an sa wa kowace sallah lokaci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala kaga anan da yake kitaban mawquta wani abun da aka wajabta ne akan muminai sannan aka sa masa lokaci to yanzu ya za mu gane lokacin in ba manzon Allah ya zo ya gaya mana ba eh wannan fa makiya annabin da suke ta su ba ruwansu da maganar annabi kala katuni to ya za ka yi ka gane azhar watakila ka ce mini أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان mashhuda tabbas to shakka babu wannan aya ta bamu lokutan sallah duka amma fa lokacin da larabawan ne a gaban su aya take sauka ba su gane lokutan ba sai da jibrilu ya zo ya fassara wa annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace sannan sahabbai suka gane akwai ƙasan basira ga mutumin da ya yarda da malamin da zai ce maka ka rike qur'ani kadai banda fassarar da annabi yayi wallahi ba da basira ma kwata kwata in har ya yarda da wannan malamin don babu yadda za a yi a ce addinin musulunci ba manzanci a ciki kuma ya yiwu to in dai har ba za a yi amfani da manzancin ba me yasa aka ce masa manzon Allah eh me yasa qur'anin aka ce yana da manzo ba don yayi bayani ba to sai kace ya rike bayanin sa kai kana da basira zaka gano don Allah ba don da asali annabin jibrilu ya fassara masa aqimis sala duluki shams ila zakil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda yaushe zaka gane anan az-zahr yake anan la'asar yake anan magariba take anan isha'i take anan asubahi take amma kuma a kumshe suke a wurin dole fa larabawan ne a lokacin amma sai da jibrilu ya zo da kansa yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku tashi in fassara muku wannan aya. sai kuma ka bayyana wa jama'arka lokacin da rana ta karkata duluki shamsi da ta karkata ta bar tsakiya sai yake to lokacin azahar ya yi ya tashi suka yi sallah azahar lokacin da inuwa ta yi daidai tsayin komi ya zo yake to la'asar ta yi inuwa in kai daidai din tsayinka daidai din tsayina daidai din tsayin kwalwaya daidai komi inuwarsa ta yi daidai da tsawonsa to na farkon la'asar ne ba sai tsayin ka kai kaɗe ba ko menene in yana tsaye in dai inuwarsa ta yi daidai tsayinsa to la'asar ta yi muku tari farko kenan kun gane wannan daga karkatar rana banda wannan wanda ranar ta karkata daga kai kamar taku ɗaya daga nan idan inuwar ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi ana azahar azahar azahar lokacin da ta yi daidai da tsawonka an ce zira'i hudu ne shine tsayina kai ma zira'in hannunka hudu shine tsayinka takun kafar ka bakwai shine tsayin ka ni ma takun kafa ta bakwai ba wai da kafar ka zaka gwada bakwai ka ce in gwada tsawona ba a kafar ka bakwai tsawon ka ne kafa ta bakwai tsawona ne zira'i na hudu nawa ne tsayi na ne zira'in ka hudu tsayin ka ne kun gane ko ko idan aka samu kamar wannan la'asar kenan farko ƙarshen mukutarin azhar karon farko farkon mukutarin la'asa a karon farko to daga nan idan inuwar ka ta ninka ta tsayi sau biyu to mukutarin la'asar ya ƙare an shiga laruri tare da azahar da la'asar duka a laruri ake annabi sallallahu alaihi wasallam magariba na yi jibrilu ya zai fito. yanzu an fara shiga duluki shamsi wancan rakakin laili shine fa ya ɗauki azahar da la'asar don Allah yanzu kai da kake karatu baki kirin a sokoto kake ko a kaduna wai har ka ce kar a taɓa hadisi a fassara ƙur'ani kadai yau ce za ka gane duluki shamsi azhar da la'asar har ka gane ga iya inda la'asar din take sai da jibrilu ya zo har kan doron duniya ba da azhar din ta yace to nan ne aka yi kallar kuma aka kwatanta ta sannan da la'asar ta yi ya dawo ya yi sannan kuma da magariba ta yi rana na faɗuwa sai ga jibiri ya yake to magariba maza a yi magariba aka yi sallan magariba sai ya ɗauke sai da shafaƙi ya ɓuya shafaƙi na ɓacewa sai ya jiro yake bisha. kun gane ko daga nan sai ya tafi alhijir na ketowa ya biro ya ku tashi asuba ƙur'an alfajiri kenan inna qur'an al-fajr kana mashhuda don a lokacin ne mala'ikun dare za su tafi na yini za su biro mashhudan kenan to anan karo na farko kenan domin sallah kowace tana da lokuta biyu magariba ce suka ce ɗaya take da shi a wasu to kun ga dai daga karkatar rana a karon farko jibrilu ya zo ko yau to washe gari da ranar ta karkata ya ke zo fassara ta biyu sai da inuwar komi ya yi daidai da shi kamar yadda aka yi la'asar a jiya sai ya diro ya ce to a yi azahar yau yau a yi azahar lokacin da rana ta yi tsayin lokacin ya ce to yau kuma a yi azahar A azahar karo na biyu wancan ran farko ya zo lokacin da tana karkata ya zo aka yi kana yin tsayinka kuma ya dawo yake to farkon la'asar to yau kuma a farkon la'asar din jiya ya zo yake yanzu za a yi azhar inuwa tana yin tsayi biyu ya dawo lokacin yake to la'asar magariba na yi ita kan kamar jiya ya dawo ba a gusa ba ita kan tana yi ya zo yake to mai azumi ya sha ruwa kuma lokacin sallah ya yi kamar jiya kaga ita lokacin ta ɗaya ne shafaƙi na ɓuya jiya ya zo ko to yau da ya ɓuya sai da sulufin dare na farko ya ƙare kaddara ƙarfe goma yanzu sulufi na ɗaya to sannan ya zo ce to a yi isha'i kuna ganewa da asuba ta yi daga cetowa alfijir jiya ya zo yau kuma da ya keto sai da aka jima sai ya zo ya ce to a yi asuba yanzu kaga kowace sallah tana da lokaci mai faɗi a mukutari in daga karkatar rana lokacin sallah ne lokacin sallah ne har lokacin da inuwar ka za ta yi daidai da kai duk in ka yi ta baka da laifi yawwa don an same ka kana sallah azhar daga wannan lokacin da ta karkata har lokacin da ta yi wannan duk lokaci ne wanda shari'a ta yarda a yi ki azhar kun gane wannan kuma daga lokacin idan kai na la'asar har lokacin da tsayinka zai yi biyun ka har lokacin al wato lokacin da rana za ta yi fadi isfari to har lokacin lokacin ta ne kuma a shari'a akwai wannan lokacin magariba ce ita kuma an so daga tayi a yi ta idan aka yi ta da sharuɗanta to shi kenan mukutarinta ya wuce kai na ruri kun gane ko isha'i kuma daga shafaki ya koya har sulusul lailil awwal ya kare duka lokacin ta ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yaki fitowa sai da ta wannan lokacin kamar karfe goma ya fito wasu duk suna bacci ma wasu sun kamar yara da mata wasu sun yi bacci sai ce wannan fa shine lokacin isha'i ba don kar in matsa muku ba amma shine asalin lokacinta ita isha'i ba a so a gaggauta ta kun gane yauwa ita kyanta da a ce kama goma goma za a yi tafota to amma kuntatawa jama'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya kawai ake yin ta amma daga kuyan shafa'i yi. to amma fa akwai masu gaggawa wa'yansu daga an yi magariba kafin a ce mi minti 20 kawai ka ji bismillah ladan ta kira sallah shafakin ma gashi karara sai ka ji ana isha to gaskiya ba isha kuka yi ba kun yi wata sallah na magaribi wal isha'i yawa inna la nadari ismuha mu ba mu san sunanta ba ma don wata sallah ke tsakanin magariba da isha kuka yi ba mu san me ke sunanta ba Allah ya tsaye mu to za mu ji dai waɗannan lokuta ne a ke tukunna muka kawo su kun gane ko to don haka babu auqati sala mu dubi littafi babu auqati sala babin lokutan sallah قال النازم رحمه الله الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي مختار أصل وضرور الظهر للاسترار للاسترار ما بالقدر من الغروب مغرب فضيق بقدر شرق نوم جيب الشفق وفي الإشاء منه لثلث قدما ومنه للفجر ضروري فيهما والصبح من فجر إلى الإسفار أو لطلوع آخر المختار إقاؤها في الاختيار غنم وفي الضروري لأدا والجسم إلا لأذر مثل حيض أو صداء أو نوم نوء الظماء وأكل ذهبا نسيان كفر ردة لا تكر وقدر الظهر لغير الكفر وأسقط المدرك عذر حصلا لا نوم أو, لا نوم أو نسيان نوء غفلا وقتل تاركها مقرا حد وجاهدا وجوبها مرتد to سوني su ne baitotin da a matsayin lokutan sallah ya yace alwaqtu lizuhuri lokacin sallar azhar min daga karkatar rana ne li akiril qamati daga wannan lokacin lokaci ne na azhar mukutari har ƙarshen tsayuwarka har lokacin da tsayinka zai yi daidai da inuwarka akiril qamati kenan summa tali sannan abin da yake biye da ƙarshen tsayinka muktarul asri lokaci ne mukutarin la'asar daga lokacin da inuwarka ta yi daidai da tsayinka to mukutarin azahar ya tuke. yanzu farkon mukutarin la'asar ne wa daruri kuma daga nan laruri ne na azahar kun gane ko mukutarin la'asar ne baruri na azahar lil har lokacin da rana za ta yi fatsi ita ba kalba ita ba jau ba ta kusa ta iso inda za ta yi ja ba ta iso ba ta rabu da inda take kali isfar kenan kun gane ko da sadi wannan shine inda rana za a nuna ma ta dushe haskenta ya dushe karfinta ya ragu zafinta ya ragu haskenta kalanta ya canja ga kacan kenan ta kusa ta je inda za ta fadi sai yake ce ishirahuma ko ashirikuma ka hada su su biyu azahar da la'asar ɗin ka haɗa azahar da la'asar bilkadari a ƙima na lokaci azahar da la'asar suna haɗuwa a lokaci don haka ashirikuma haɗa su domin lokacin da aka zo aka yi azahar ɗin jiya daga zawali ne zuwa tsayin inuwa yau kuma lokacin da jibril ya zo aka yi azahar daga akirul kamati ne aka yi azahar kun gane to kaga ashe za ka haɗa azahar da la'asar suna tarayya a lokaci shi yasa kamar yadda ake haɗa magariba da isha'i suna tarayya a lokaci domin lokaci na mukutarin isha na shiga ita kuma magariba larurinta ne ba kama'i ba kuna ganewa kaga lokacin da aka zo mu farkon mukutarin la'asar to ita azhar a wani ƙauli har yanzu a mukutarin ta ake a wani ƙauli kuma a larurin za a tafi har lokacin da rana za ta faɗi kun gane shi yasa yace huma ka haɗa su bilƙadiri wajen ƙimantawa a lokaci min al-maghribi na to min al daga lokacin da rana ta faɗi Shi shikenan maghribun lokacin magariba ce. sai ka ce magariba kuma lokacin da yana farawa ne min al gurubi daga faduwar rana rana na faduwa magariba ta yi amma wannan lokaci gare ta lokaci waktun mubayyikun take da shi shi yasa malam yace fa bayyike ka ka lokacin magariba kar ka faɗaɗa shi kamar irin na azhar da la'asar ko irin na isha'i su suke da miƙaccen lokaci mai tsawo magariba fa bayyike ta lokacin bi kadiri sharti gwargwadon sharuɗanta in magariba ta yi ba ka da wanka za ka je ka yi wanka ka zo ka fito ka sa kayanka ka zo ka yi sallah ka yi ikama waɗancan lokutan da ba ka da tsarki ka gama tsarki ka yi alwala ka zo ka yi ikama ka yi sallah to mukutar ya wuce shuruɗu salati kana gama cika su ka zo kai sallah to shi kenan muku tarinta ya wuce kun gane wannan kaddara watakila ba ka da tsarki kana da hadasul akbar za ka iya shiga ka yi wanka ka fito ka yi alwala in a waje za ka yi alwala ka canja kaya ka yi alwala ka taho ka zo ka yi sallah to kana yin ta yanzu in wani ya zo zai yi ta daga baya a laruri yake kun gane domin iya sharuɗanta an yadda lokacin da yi kafin ka gama sharuɗanta duk an amince kana gama sharuɗanta in ka yi ta to shi kenan muku tarin da ya wuce shi yasa yake yi ke kuntataccen lokaci gare ta kai ma ka ba da akawa a can cewa magariba tana da kuntataccen lokaci shi yasa mala yake yi ke yauwa kar ka ba da lokacin magariba ka ce miƙaƙƙe ne kamar yadda azhar la'asar da isha'i kuna ganewa shi yasa yake bi kadir shar'i gwargwadon yanda sharadin ta yake kakar shuruɗu salati dai sai da tsarki sai da sutura ko sai da fuskantar alƙibla to daga nan sai ikama daga kayi kabbara kayi ta to shi kenan lokacin ta muktari ya wuce a wannan ƙaulin au magibi shafaƙi ko kuma kwata-kwata ka yana karewa ne da bacewar shafaki akwai wanda suka tafi a haka shi yasa yake maka au kun gane na farko suka ce lokacin ka kana gama shurudu salati kai sallar shikenan mukutari ya wuce wasu kuma ta a mudibu shafaki shafaki na kuya lokacin da isha'i za ta soma ta ya wuce to kaddara ma a haka din ne yanzu har yanzu har shabakin ga can ya bace kuna ganewa to yanzu daga lokacin da aka yi magari zuwa yanzu in ma aka ce iya nan ne zai haɗu da azhar daga karkatar rana kafin zuwa karfe biyu ko biyu da rabi lokacin bai fi wannan yawa ba ya fi wannan yawa to daga nan shi kenan sai dai laruri sai dai tana da dogon laruri don larurinta har alfijir ya fito da ita da isha'i kun gane to shi yasa yake au bi magibi shafaƙi ko kuma da kuyan shafaƙi. wannan kenan mun gama da lokacin magariba sai isha'i waqtul isha saboda gudun karyewar baiki shi yasa bai ce waqtul isha'i ba sai yake waqtul isha lokacin sallar isha'i yana farawa ne minhu daga gare shi shine buyan shafaki minhu hudin lamiri yana komawa akan shafaki daga shafaki ya buya to daga nan kuma isha'i ce mukutarin isha'i daga nan ya fara kun gane ko ƙuddima za a ci gaba da gabatar da sallar isha'i har yaushe li sulusin har zuwa sulutin dare na farko ya kare har sulutin dare na farko ya kare duka isha'i ce tun daga koyar shafaɗi kaddara har zuwa irin karfe goma duka lokaci ne na isha'i sannan kuma zaɓaɓɓe wa minhu daga wannan lokaci na ƙarshen sulusin lailil awwali zamirin yana komawa zuwa ga lissulusi kun gane ko wa minhu daga wannan lokacin kuma an shiga laruri lil har lokacin da alfijir zai keto alfijir ya keto na asubahi duk wannan lokacin daruri fihima laruri ne a cikin sallolin nan guda biyu magariba da isha kun gane daga lokacin da aka ce sun zama laruri to a wannan lokacin duka laruri ne laruri ne laruri ne fihi ma cikin su waɗannan tsalloli guda biyu magariba da isha har yaushe lilfajiri ha alfijir ya keto alfijir na ketowa shi kenan yanzu in ba yi ba sai dai ramuwa kun gane sai dai ranko wannan ma malam ya gama da shi sai kuma asubahi wasubhu sallar asuba kuma min fajirin ilal isbari daga ketowa alfijir lokacin sallar asuba yayi ilal isfari isfil kun gane wancan isfari da sadi wannan dushewar yammaci wannan kuma isfar da sin hasken gabashi kun gane daga ketowa alfijir da farko ai akwai duhu ko to ana tafiya ana tafiya lokacin da ko ina ya dau haske haske ya gama sassanni to isfar al'ala kenan haske maɗaukaki to iya nan ne mukutarin asubahi daga nan kuma abin da ya rage ila tulu'i shamsi wannan baruri ne in kuma rana ta fito shi kenan yanzu in ba ta yi ba karagi za ka yi kashi ba uku kun gane yauwa in dai har rana ta fito shi yasa ana ce auli tulu'i ko kuma har zuwa lokacin fudowa akiran mukutari wannan muna magana ne a ƙarshen mafutari Allah ya taka mala yace iqa'uha ya gama da lokutan duka sai ce iqa'uha aukar da ita iliktiyari a cikin zababben lokacin gunmun ganima ne shi ne riba ka yi ta cikin zababben lokaci ba na laruri ba gunnun a nan ganima take ka samu ganimar lokaci kenan za ka ci nasara ranar gobe kiyama domin farkon abin da za a maka hisabin saki mai tsalla, in aka same ka kana bada ta awwalul waqti fil jama'ati to ka hayi kun gane ko to sannan a same ka kana yin ta salli kama sallar nabi sallallahu alaihi wasallam kana sallatar ta irin yanda manzon Allah ya sallace ta au kama amara ko kuma kamar yadda yayi yi umarni au kama karrara ko kamar yadda ya tabbatar to fa anta wajatta sawaban aziman ka samu lada babba shine ma'ana gunmun kun gane wa bi amma idan kai sallah cikin lokaci A da, ba za a ce kayi ramko ba ada'i ne amma fa wal ismu akwai zunubi kun gane ko wa mana akara salata hatta karaja waqtuha alaihi zambun azimun to yin ta alaruri kenan shi yasa yake wal ismu kun gane ko yin ta fil ikhtiyarin gunmun amma fi baruri ada wal ismu eh ada'i ne ba qada'i ba amma wal ismu zunubi yana ga wanda yake barin sallah hatta karaja waqtu hal muqtari kun gane ko har lokacinta abun zaɓi ya wuce bai yi ba sai a laruri zai yi to fa alaihi zambun azimun yana da babban zunubi illa bi uzrin kwantar da hankalinka ba wai ka ta kowane hali ba yauwa sai in akwai uzuri kaga akwai uzurin da zai sa a same ka yanzu baka yi magariba ba ko akwai uzurin da zai sa a same ka baka yi la'asar ba to amma uzurin fa wanda shari'a take kira uzuri ba irin uzurin ka ba wallahi lokacin da ake magariba muna kokowar samun mota yau gwanon taɓal ɗin wahalan mota aka yi wallahi mm. irin wannan uzuri ne wallahi ba uzuri ba ne ko ka ne ya kubuce uzuri ne <laughs> to dai ba a cikin uzurin da ake kirgawa a sallah kwata-kwata <laughs> wai wani malami ne ya je yana yi wa wani mai shanu wa'azi wani zan mun sha wani kisan nan ko ya ce haɓa alhaji joni gam fi duniya runi hande tuje ni hande tuje un tau ma joni hulata. magariba wai ya je ya wata bakunta ya ga yana ta sallah yana ta sallah ya haɗa magariba da isha yace to ya aka yi baka yi magana yace wai muna fama da taro shanu mu da aure sai ce haba alaji gangel duniya hande har lokaci duniya sa halo ma gangel duniya no wai no koti ashe alhaji shanu yana nan ya kulle ya kullata da malam yace to nan ba ta sai da malam zai tafi zai a ce to ga dan wannan marakin an baka ka ya ka bashi wata karsana fitinan na haka ce ga wannan malam aje a ja'i ke kai ma dalla ma dalla sauyi liki doftumo sai liki ya zo ya rike ana tafiya salin alun tun da tana ganin gaina kwanta sai da ya ga an wuce kusa da gidaje an je tsakiyar saura languna ta ko'ina ina sai ce to modibo min to kadi eh joga haba gaina ko yana ɓacewa ta ga baya kusa da ita kawai da ta ja malan ya ja ta ja malan ya ja da ta ciki malan ta ja ya ki ta ki a kasa kai ya ga zai karo da lango he eh, ya zaki ya bi ta bi yake bi yake ita ce ba ku samu sun dawo ba sai bayan magariba ta dawo gidansu yana biye da ita ba a yi azahar ba ba a yi ba ba a magari ba ba yanzu ga shi har isha'i an dawo gida ta dawo gida ina yana bin ta kasa fata sai modi ko no wadi hande o yi kai hande ngu ummi ngu tarriya ahedi ni ajuli ko ce wala jul de de mi <laughs> jula daga daga dillu mi dori min tondo gida walla o wi digel gotel hande han ma jula zuhra e asira e magariba e isha e digel gotel modibbo haba ngel duniya no boti ngel <laughs> eh, duniya no boti ta can ya ce ba haba kan abun duniya nawa yake zai hana ka a ce yanzu take haɗa magariba da isha kawai shanu ya hana ka magariba to shi shi da azhar da la'asar duk yana kana bin kana daya shi ma shi dubo ya ga yace wallahi ka da yi sallah ce ina yo ina na famu na tsaya sannan na yi tare shi wajen garin mu da shi yaji da ƙir yanzu muka dawo nan wallahi tun da tafi nan zuhar da la'asar da magariba da isha'i duk kan yi ba ke hawa a karama A akan ɗan abun duniya yanzu ka kasa tsayawa kai sallah eh shuru ya tuna da haka ya gaya wa wai Ya ce to malam ka duba dai ka gani a gani ya ce duba nan duk shanun nan nawa ne amma magariba da isha'i kawai na haɗa kace wai akan abun duniya yanzu ga shi kai ka haɗa tallan yini guda kan ɗan maraƙi ɗaya wani ɗan karsana ɗaya yaya kai in ma goma ya za a yi anya malam ba za ka bar sallah ba <laughs> to wani in ka ji yana fanka ma ƙyale shi ka gani tukunna abun duniya ya zo ka ga bai bari ba wallahi yanzu wani da kake gani shi a makaranta a nan idan da zai samu wani ɗan bidi'a ya aje shi a shagonsa zai koma dan bidiya yau mutane nawa muka gansu nawa ne to yanzu haka dai gashi yana kan makaranta kullum zai zo da dare da shi da rana da shi wani dan bidiya na daukan sa ya tsora shi akan shago ya ga yana samu ya daina zuwa makarantar ke ya bari kenan kuma a gabansa in aka bata sunna ma iya dariya to mamaki ne wannan in ka ga mutum yana kazar kazar to ka jira dai ka gani kun gane ko wala kun bi awwali menene yace ma tarahu wala kun bi awwali ma tarahu kada ka yanke wa mutum hukunci don ganin farko da kai masa yawwa wa awwal dalilin fajrin tazubu yo ai farkon kullowar mutum tankar alfijir ne matsayacin nan na fari ka za alfijir kala biyu ne akwai alfijir na farko in ya bullo ya ka ɗauka gari ne zai waye can sai ya koma ya loke sai dubu ya dawo daga baya kuma alfijir na gaske ya bullo kun sa alfijir kala biyu ne akwai kadibun akwai sadikun to shi yasa ya kamanta mutum da wannan alfijir na farko yace kada daga ganin mutum ka fara yabonsa kyale shi tukunna lokacin yabonsa yayi ba mamaki irin alfijir din nan ne na ƙarya wanda da farko za a ga ya kullo ma da haske can an ma ya ga yanar ke cikin nuru to haka ɗan adam yake ba kowa ne za ka same shi ha maza ha mata kun gane yauwa ba kowa ba ne za ka gan shi yana yi lillahi don Allah don Allah nan shi ne haɗari wallahi wani barazana in ammar zai daina wani kuma hasken rayuwa in ya zo zai daina wani kuma matsala in ta turnuke shi sai ya fasa kowa da abin da yake shan kansa kowa da abin da makamin da shaidan yake amfani da shi agun wannan ba da shi zai amfani agun wannan ba kai wa mawadati ne sai shaidan ya dauko makamin talauci sai ta tsorata ka da talauci, kaga za ka talauce sai ka bar addini ba wai bari suka za ka yi ba har ka gane ba ka yi ka tsorata ka dawo za ka ga kamar kana ciki ne shaidan aiwayo yake ne za ka ga kamar kana nan kuma ka fita baka sani wani kuma in aka dan na masa abun duniya in aka dan mar yana jin kancin yana jin kancin yana ji yana ji shi kenan shi kuma da haka zai Ke dan kenan Allah ya tsoro wani da yana gudundune kullum sai ce a ɗaga ni eh, a ɗaga ni mu je masallaci akai ni sallah ana ta addu'a Allah bai ba shi lafiya Allah bai ba shi lafiya kai akwai kokarin sallah eh a ne ni akai ni gun modi ko yi karatu sai a ja masa ya fassara masa yana karatu ji ba illatin lafiya ta turnu ke shi ba a iya tashi ranan nan dai ana ta ruqiyya ana ta addu'a sai yana dan warkewa yana dan warkewa yana dan warkewa can da ya samu lafiya ya warware sai malam ya fara cewa wai to wani minin ma dai har sati guda ne yi a a masallaci wa ina wannan ce wallahi ya samu lafiya to ina yake so mun yau dai sati guda ba ku gashi ba lafiya ta samu ya kangare ya shiga duniya shi ma dama a ce rashin lafiya ce ya yi bakan ya ce bari ya koma ga Allah da ya samu lafiya kawai ne kangare aka daina ganin shi gurin da ke zuwa ana jamar baki gashi yanzu ya samu lafiya bakinsa ya dawo daidai zai iya karatu ga kafafu daidai zai iya zuwa a yi salatin jama'a yanzu kuma ya bar zuwa da kuma sai an to karatu a kai shi amma jama'a ba ta wuce shi darasi baya wuce shi irin makarantar zauren nan fa zai je a buɗe a ja a fassara masa yana rige shi bakin ya dan karkace kafafun ba sa takawa amma da Allah ya taimake shi garsan ta saki kafafu suka warware kaba. tun yaushe ya bira gamar shaidan Allah ya to shi ya sa yace iqa'uha aukar da sallah fil ikhtiyari a lokaci zababben gunmu wato ganima ce wa baruri amma ka ba da sallah a cikin lokaci laruri a ada'i ne amma wal ismu akwai zunubi zunubin inda za a ce babu shi illa li udrin sai in akwai udurin da ya sa kai sallar cikin lokaci na laruri shi yasa aka yi lokacin biyu ai saboda akwai wanda larura za ta kai shi ga hakan in babu kaga da sai a ce shi kenan to sai aka yi larurin sai kuma wanda yake da larurar ɗin irin wannan sai ce to malam kamar yaya uzurin yake mislu haidi mislu haidi ke yaya kike yin sallar la'asar zahar yanzu yace eh yanzu ne al'ada ta ta dauke na wanka uzurin ke kai uzuri ba ya kai Ko kamar haiba uzuri ne uzuri ne ausi ba wannan kuma ya yake yin magariba yanzu yace yanzu ya balaga da yaro ne wanda bai balaga ba kam ai ba wajibi bane kun gane uzuri ne har yanzu dai ba a faɗi rasa mota daga dumne ba ko daga abin nan ko yawwa hau na naumin ke wallahi bacci ne ya danne ne kwata-kwata ban san an yi sallah ba sai yanzu na farka wannan ma uzuri ne don ya haka ta samu annabin Allah da sahabbai ma uzuri ne don bacci zai iya yi maka wannan so uzuri ne duk sanda ka farka ka yi sallar a lokacin manzo Allah ya ce lokacin ta ne sai ya ce au irma ko kuma suma wallahi wannan da kaga yana sallah yanzu tun safe yake kwance nan a sone ko kuma tun karfe hudu a sone yake ta yanzu ya farfado ba uzuri ba ne uzuri ne suma ba rashin lafiya ba fa suma irma amma waya bai da lafiya rashin lafiya kan ko kasa tuni a hakkilan rajulai dole ko ba ka motsi in da hankalinka to za ka yi sallah rashin lafiya ba ta ba uzuri ba ce in dai har ka sani in an ce ma azhar ta yi ka gyaɗa kai to wajibi ne ka yi ta in za ka iya a tsaye ka yi in sai a jingine ka yi in sai a zaune ka yi in sai a jingine ka yi in sai a kwance ta dama ka yi in sai a hagu ka yi in sai a rigingine ka yi in sai a kife ka yi ala kulli halin in dai har idon kama kawai yake kiftawa to ka yi ta da kiftawar ido ka rika nunawa da ka tsayuwa ruku'i sujuda zama ka rika yi da ido in ya gagara kuma ko ina baya motsi kaddara ta kawai ka ce na yi azza to ta yi amma batun uzurin rashin lafiya a ce wai azahar ta faɗi ko la'asar ta faɗi ko magariba ta faɗi ko isha sai in ka suma hankalinka baya jikinka irma to in ka suma baka farfado ba sai yanzu to azahar da la'asar da suka wuce su su kenan amma magariba yanzu ana da wurinka. to za ka yi to ina ga ganka kana magariba yanzu a ce a da su ma yayi ba uzuri ba ne uzuri ne mu rika kula da uzurin da mu muji akwai irin abun da ke tsawa mu jinkiri mu to wa aklin zahaba ko kuma take kawai sai ya haukace tun karfe goma sha biyu ya haukace ana kafa man rikon shi sai yanzu ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdullahi ne ya faru na ga kullum rike ni yace a ah, ba sai ku sake shi ya subhanallah an yi sallah ya ah, yanzu ne dai za yanzu aka yi wa gari ba na gama da kaga azhar da lafar su muce wannan babu su su fadi to yanzu ba zai yi sai ka ji wannan kuma yake magarwa ce da a haukace yake sai yanzu hankali ya zo ba uzuri ne ko ba uzuri ba ne uzuri ne amma in ba irin wayannan uzurran ba fa kai sallah a cikin lokaci daruri fa alaihi zambun azimu walin baruri a da wa ismu kun gane ko to mu je mu yi yake nisiyanu ko kuma kawai mutum yana nan yana zaune kawai kwata-kwata sai ya manta mantuwa tana yi ko ba ta yi ya manta kwata-kwata da yi tsalla ba shi ya yi alwala sai ya mance bai tafi masallacin ba ya yi ta zama sai da lokaci mu hutari ya wuce sai tuna ah, ni kana na alwala ashe ban je na yi sallah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun ɗazu lokacin magariba to sai ya kama yanzu ya magariba in ka same shi ya kake magariba yanzu wallahi mantawa ne kuzuri ne domin annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka je wannan kwari wadin nan da suka zo kwanciya ya ce wa abu huraira duba mana alfijir illo in ka ga ka kira sallah yana jingine da raƙuminsa yana kallon gabar shi ma bai sani ba sai bacci ya dauke shi duk a farka ba sai da rana ta yi ta dukan goshinsu suka ji hantsi sai aka farka har da manzon Allah a tawada sallallahu alaihi wasallam don a koya wa duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai gidi ce abu huraira ina ina ina as-salatu yace yau ai ni ma abun da ya danne ku ya danne ni yace to mu kaura daga nan akwai shaidani a wannan kwari sai suka yi gaba kaɗan yake kira mana sallah aka kira sallar asubahi ga rana kuma ana gani aka yi sallar yace to duk mutumin da bacci ya ɗauke shi ko ya manta sallah bai yi ta ba to ya yi ta a san da ya farka ya yi ta a san da ya tuna lokacinta ne ba ƙara'i ba ne kun gane a ce hakan uzuri ne ko ba uzuri ba ne to wannan ma uzuri ne shi ce kufrun kufrin kafurci uzuri ne ya ce ya kafurci zai zama uzuri yanzu mutum kaga yana sallan ba kace to wannan kuma ba a yi isha da yana ya ce yanzu yanzu ya musulunta ba arne ne ba uzuri ba ne har yanzu dai ba a faɗi irin uzurin ka ba wallahi wasu kunyoyi ne guda uku wallahi a lambona na ƙarasa har isha'i kai ko to wannan ba uzuri ba ne riddatin ridda wanen nan fa har yanzu ana na ana fama da shi ma ka san in mutum ya yi ridda yusufabu salatata ayyamin ko za a nemi tubansa kwana uku to shi ne bai tuba ba shi ne bai tuba ba sai yanzu bai tuba yanzu ya yi alwala zai yi magariba ya wannan yake magariba a yanzu ya ce ridda da ya sai yanzu ya náà eh uzur wannan ma ne la sukrim amma banda maye in aka same ka kana sallah yanzu aka ce ya aka yace wallahi da abu nake kuma Allah ya ce wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta alamu ma taquluna eh shi yasa nake sallar yanzu da in na bari ne sai hankali na ya dawo don wuiwui din mai karfi na kora eh kai yanzu ta kake ni sai to ba wannan ba uzuri ba ne za ka ci duka laifinka biyu shan mayan haramun ne kuma jinkirin sallah haramun ne duk mayan da ka kirkiro wa kanka shi ba uzuri ba ne kuma in kai sallah abu buge laifi ne in ka bari sai buguwar ta kau kai sallah a jinkiri kuma laifi ne to ya za yauwa maganin tsakar a sha don in ka riga ka sha haramun ne sha sannan kuma kada ka kuskura ka yi sallah kana buge kuma kada ka yadda sallah ta wuce ka kada ka yadda lokacin sallah ya wuce ba kai ba kana musulmi kuma ka bugu ke kuma ba a sallah ana buge to maganin sa karka bugu kenan aka ce kun gane ko karka shafa bugu wannan idan aka samu mutum ya bugu da abinda ba kayan maye ba ba wannan huzuri ne sai aka yi masa allura sai ya ke bai san inda yake ba wanda alluran nan ba an masa don ya bugu ba an masa don jinya ko an bashi wasu ƙwayoyi suka zama overdose ba don ya bugu ba ka bashi ba don ya bugu ba ya sha ko kuma wani tsakaman kunu to kun gane shi ya sha a kunu sai ya zame masa kamar burkutu sai ya bugu bai sha don buguwa ba wannan uzuri ne bai kamata ya sallar yana buge ba amma tunda ba ya sha da niyyar buguwa ba kai da laifi kun gane amma sufrin buguwar da mutum ci ya sha ta ya san kayan maye ne ya sha to wannan ba uzuri ba ne kun gane ko? Eh. yanzu ne ya musulunta ai kana mutum yana yin ridda komi nasa ya rushe eh auren ma sai an sake eh, masu sassauci ne suka ce ana za a maida masa kaza kaza ba tambas in Allah ya ce da in asharakta la ya haba banna amaluka ma'ana idan ka kafurta aikinka duka ya rushe in dai ka faɗi kalmar shirka ko aikin shirka shi kenan aikin da kai da duka ya rushe yanzu babu ko ni naka wannan philip all ne kun gane ko sai dai in ka tsororci sabo eh. wa ƙuddira duhuru ya gairin kufuri to amma wa'annan kuzurorin da aka lissafa duka ana kaddara sarki ba da ɗururi amma banda kafurci idan ya musulunta shi kam wannan sallar da ya musulunta a cikinta zai yi ta amma kamar mai haiba shi kenan sai haila ta ɗauke daidai lokacin sallar bai wuce ba amma kafin ta yi wanka ta gama shuru ya wuce wannan babu kun gane da ire-irensu amma la kufurin yake kalla kafurci shi kam wannan yana nan sai ce wa asal mudrika uzrin hasala to asal mudrika ana tsarayar da sallar da ta riski muktum uzran hasala idan wani uzuri ya faru mace ce kamar yanzu ba ta yi magariba ba wani dalili ba yanzu tana nan dalilin idan ya kawo watakila ta farka daga bacci ko kuma ta manta tana ƙoƙarin za ta yi sallah yanzu kawai sai al'ada ya zo mutrikan uzuran kuduri wani sabo ya riske ta ko bai riske ba riske ta ba to asfada yanzu ya sarayar mata da wannan sallar yanzu babu ita kun gane domin wannan kudurin da ya tumo mata yanzu ya sarayar da wannan sallah ta magariba da isha'i duka kun gane sai dai injinin ya ɗauke kafin asuba sai a duba a gani yanzu daga ɗaukewar jinin nan kafin alfijir ya fito za a samu raka'a nawa Ya ce kai ba zai wuce a samu raka'a biyu ba ko isha'i kawai za ba zai wuce a samu raka'a uku ba isha'i kawai za ta yi ba zai wuce a yi raka'a hudu ba isha'i kawai za ta yi amma ba za a yi raka'a biyar kafin alfijir ya fito to za ta yi magariba ta yi isha'i me yasa aka faɗi haka domin in ce har za a samu raka'a hudu hudu to uku na magariba ne sai kuma an fara isha'i an samu raka'a guda sai alfijir ya hutu. in dai har ka samu raka'a guda lokaci ko ya wuce to ka samu wannan lokaci to shi yasa in dai zai kai raka'a hudu raka'a hudu kafin asuba ya hutu, sai ta samu tsarki ta gama komi da komi na wanka yanzu za ta yi sallah a hudu kafin alfijir ya fito ko to ko ta yi su yanzu ko ba ta yi su ba magariba da isha ana bin ta su to haka kuma a lokacin idan da da ta tashi sai ta ga al'ada ya zo to yanzu kafin asuba ya fito za a samu raka a nawa ba zai wuce raka a uku ba ko biyu ko ɗaya to magariba ta faɗi abin nan wato isha'i ita ce ta faɗi a kanta al'ada ya zo mata cikin isha kawai banda magariba magariba ana binta ya wuce tana da tsarki kun fahimta kun fahimta ya wuce tana da tsarki to haka kuma idan azhar ne da la'asar sai a duba yanzu abin ya tumo mata mudrikan ya riske ta kai tsaye amma abin da ya rage magariba ta yi zai kai raka'a biyar za a yi azahar raka'a nawa har a samu raka'a ɗaya kafin magariba na la'asar to zahar da la'asar sun sun faɗi a kanta ko da ba ta yi su ga lokacin al'ada ya zo mata cikin lokacin su bai wuce ba kun bayanta to haka kuma idan jinin ne ya ɗauke abin da ya rage magariba ta yi zai kai raka'a nawa bai wuce raka'a biyar ba Magari ba ta yi ko sai ga jini ya ɗauke to yanzu tun da jini ya ɗauke mata za a iya yin raka'a biyar fudu azahar har a samu ɗaya na la'asar kafin ba. to yanzu ko ta yi su ko ba ta yi su ba ta samu tsarki cikin azahar da la'asar suna nan a kanta kun gane in dai ya ɗauke za ta yi yin wanka ta zo ta yi iƙama ta samu raka'a hudu na la'asar har ta yi iƙama ta yi raka'a guda kafin magariba to yanzu ko ta yi su ko ba ta yi su ba suna kanta don ta yi tsarki a cikin lokacinsu kamar yadda in ka dai wannan lokacin ne kuma rashin tsarkin ya zo sun faɗi ba za ta biya su ba don al'ada ya zo mata a cikin lokacinsu to amma idan bai wuce raka a hudu ba kawai ba ta yi sai wannan jinin ya zo to yanzu azhar za ta biya la'asar ne kawai ba za ta biya ba don a cikin lokacin la'asar kadai abun ya zo idan kuma ɗaukewa ya yi bai wuce a yi raka a hudu ba an gane to yanzu wannan shi ma ya faɗi yanzu la'asar kawai za ta yi kun fahimta domin wancan ya faɗi tun tana al'ada a zahar ya wuce yanzu lokacin la'asar ne kawai ya wuce raka'a hudu ko uku ko biyu ko ɗaya kun gane daga raka'a hudu zuwa ɗaya Allah karshe kai za a biya ko kuma ita ce kawai ba za a rama ta farko ba za a rama ba kun gane wannan kenan idan zauwa ya yi abin da ya rage bai wuce raka a ɗaya biyu uku hudu ba to waccan ta farko za a biya ta idan kuma ɗaukewa ya yi haka kun gane in zowa ya yi mikidarin iri ɗaya ne in ɗaukewa ya yi mikidarin iri ɗaya ne domin dama da azhar da larar su suke tarayya a lokaci magariba da isha'i su suke tarayya a lokaci Magari magariba da isha'in za a samu raka'a biyar domin magariba uku ce mm, raka hudu kai magariba uku har a samu ɗaya a cikin isha'i to wannan lokutan ta yi al'ada a cikinsu ba za ta biya su ba sun faɗi in kuma tsarki ta samu duka suna kanta don ta samu tsarki a cikinsu kun fahimta to haka za ka kimanta azahar da la'asar su kuma raka'a biyar ne hudu na azahar sannan a samu ɗaya a cikin mai la'asar ya zama inda za a samu biyar to daga biyar zuwa shida bakwai takwas duka wannan salloli biyun duka yawa amma daga uku zuwa biyu zuwa ɗaya sallar ƙarshe kawai kun gane asuba magariba da isha kuma daga hudu za a yi su duka ko kuma daga uku biyu ɗaya na ƙarshe kawai kun gane? wa asdadul mudrika uzurun hasala uzurun hasala uzurin da ya faru mudrikun wanda ya riski mai wannan uzurin asdada ya tsarayar maka da wannan lokaci la nauma amma ban da bacci bacci baya tsarayar da irin wannan uzurin bacci kake ta yi tun ɗazu har magariba da isha suka wuce su kan in ka farka sai ka yi su kowane lokaci ne ka farka ba kamar haiba ba ne an gane ba kamar hauka ba ne ba kamar suma ba ne suma hauka haiba nifasi waɗannan su ne ake kewa a yi kirdado a duba a gani amma ban da bacci uzurin bacci la ya ba baya karayar da irin wannan abun da ya tumo wa mutum bacci nake yi tun da zuwa Allah sai yanzu na barka gashi ko azhar da lasar ban yi ba ba su wuce ba to zai kare su amma da al'ada ce ko kuma wani abu ne ya zo al'ada take yi bai ɗau jini da ɗauke mata ba sai yanzu sai a ce ta yi azhar da la'asar ba za ta yi ba so me yake tun ɗazu da yi azhar da la'asar ba sai yanzu ya farfado ba za a ce ya maida su ba kun gane ko yawwa to irin waɗannan su suna karayar da abu amma ban da bacci auni fiyan ko mantuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bacci ya kama su har rana ta fito sun ce sallar ta wuce shikenan yin ta suka yi don haka bacci da mantuwa ba sa sarayar da sallah ko ta wuce ko lokacin ta ya wuce au au menene a'a au ifal wato shine ghafla ba ya ce in gafala ba gafala sakaki gafala ka san gafala kawar mantuwa ce har ne wada ni wada zan yi har in tashi zan yi har ka gafala baka ankara ba har lokacin ya wuce to sai ka yi wannan ba uzurin da za a ce tun da ya wuce shi kenan ba gafala ba ta tsarayar da irin wannan ya gama da wannan na a gafaran laikan ai gaba ɗayan samaki yawo yake cikin zunubi eh mugaffal ai mugaffal shi gaba ɗaya shi ba a sa cikin ka taɓa jin waliyi ga ba a waliyi ga yawwa ko kai ko kai ko da yaushe kai a gafale kake da addininka kuma za ka same shi wajen duniya ko mai basira eh mutagafilin an dini ko ba haka mai jeliya yake ba za ka samu irin su mutagafilin an dini mutaballidi falalle a gefen addininsa dolo bai da basira a addini amma a wajen duniya na ƙidin za ka same shi mai kaifin hankali mai bincike mai bin kwakwafi naira ɗaya ba yadda ta fata eh fadinin bi duniyahu kenan fadinin bi duniyahu basirin naqidi mai basira a gefen duniyarsa fadinin mai kaifin tunani naqidin ne kwankwanto komi dalla dalla amma a wajen addininsa mutagafilin an dinihi mutaballidi to yanzu yana cikin wanda ake yabo to don haka wannan ba uzuri ba ne gafala shirme ne ne shine gafalalle wa qablu tarika mukirran, haddu to yanzu mutumin da ya bar sallah sai aka zo kaga za a kashe shi a matsayin yaƙi sallah in dai har mukirran ya tabbatar da wajibcin sallah bai ce sallah bai yadda da ita ba bai ce sallah ba gaskiya ba ne bai ce sallah ba wajibi ba ne ya ƙi ya yi an yi ta binsa ya yi ya yi ya ƙi har kwana uku sai a kashe shi kawai amma za a kashe shi haddan haddi ne ya kashe shi don kar ya je ya kafurta amma wasu ka ce ba shi ne ake bari kwana uku ba shi lokaci ake kallo yanzu saura wani lokaci sallar wannan yinin ya wuce bai wuce a yi raka'a ɗaya ba ba ta yi to a yi maza maza a kashe shi kada lokacin ya wuce ya zama arni a taimake shi kada ya yarda sallah wajibi ce dole ne ya yi farilla ne to kada a bari mukutarin wannan lokacin kamar ɗazu ne hakan ta faru da shi ka yi sallar azahar yaƙi ka yi la'asar yaƙi duka la'asar ta yi yaƙi amma yana hannun hizba don babarin irin su ake ma yana hannu ka yi sallah ya ce to to wai ba ka yadda da sallah ba ne ke wallahi na yadda farilla ce wai ce tabbas wajibi ta kanka yake kwarai sai ta ga ga rana za ta faɗi abin da ya rage rana ta faɗi bai wuce a yi sallar raka'a guda ba da lokutanta da rukukinta da karatunta da komi sai ce kai ku kashe shi kawai kar ya je ya mutu arni a taimaka masa to za a kashe shi haddan haddi ne ya kashe shi la kufran ba wai an kashe shi a matsayin kafiri ba kun gane tunda mutirran ne ya tabbatar da wajibcin Allah ya yi imani wajibi ce kuma da yana yi yanzu ne ya ƙi to tunda yanzu ne ya ƙi a matsa masa ya yi sai ya ƙi Lokacin ta ya kusa wuce ya iya yi to a kashe shi haddar. la kufran wajahidan wanda kuma da aka matsa mai kai fa ba dole bane sallan nan ku da ta zai muku dole can ku je ku yi ni ba zan yi ba dole ne to wannan mujahidan kenan ba ha. shi yana gardama da wajibcin sallar to wannan murtaddun shi yayi ridda za a kashe shi kufran kafiri kun gane ko za a kashe shi saboda yayi ridda shi shine za a jira